kubra ita kuma ya take ne Eh, kwantar da kayar bayan sa rikita su. lamma kwantar da ashafu shafu abin da ya mutu mutu, barakan barakan. Kala malikun an ammihi أبي سهيل بن مالك رحمه الله قال سألني عمر بن عبد العزيز وأنا معه نتعرض ماذا ترى في هؤلاء القدرية تند أنا مغنى ƙungiyoyi ne ‘yan tawaye da ƙungiyoyin ɓarayi. to kadariya, wanda kaga ahlul ahwa'i a iziya aka ce ba a masu sallama kadariya ba fa qadiriya ne ba ƙadiriya daban ƙadariya daban don kada ka ɗauki laifin waɗannan ka yaɓa wa'ancan an san musulunci da adalci qala qultu yastatibhum ya ce wa sarkin mummunai nemi tufansu in aka kama yan kadariya aka kawo masu cewa la eh, ne eh, la la qadara wal amru anifu masu irin wannan abin da iso a a kama su ne a ajiye su a neme su su tuba ka faɗi haka kana da ra'ayin haka ito eh, me zai ka sai haka a yi muƙabala da su a haɗa su da malamai fa'in tabu abin da ake nema kenan ba wai ana son mutane ne a dinga musu abin nan ba misalin kamar a ce maka latti ne sai wani ya zo ce ainihin wannan wannan ladabi da ake yayyawa. Kama ba zai ce su daina lattin ba na rasa irin wannan zalunci shi isa dole malam ana cewa wasu na ce su abunda da suke da ni, Allah ya isa nan to ni na ba inda zan fita idan Allah ya isa me zai sa ba za mu haɗa kai da kai ba kai musu magana su daina lattin ka gaya yawa iyayensu su daina lattin a'a sai dai ni ni yi haƙuri in basu makarantar ta lalace na tabbatar ba ka da asara ne maƙiyina ne ka wallahi duk wanda zai maka magana ka wani makinka ne ba yana son kayan ka ce nasara ne ba masoyinka na nan na ka. na ma du'a'i Allah ya saka maka da alheri ai ba daɗi kake ci ba wahala kake ci kai ma ka fi son ka huta menene ko sun yi karatu ko ba su yi karatu ba ka je ka samu wasu jarrabawa su zo su kofa. sai wane da su jarraba su yi mutai ma du'a'i amma akan cuta wannan ba ka bane ba ce a ah, kun gani to ku me isa jiya an muku shekaran jiya an muku wancan wata an muku bara an muku me yasa ba za ku gyara ba dai ne muku ko ana samun wanda bai lati ba tare shi a latti a fito da shi daga cikin ajiya sai fito kai latti ba haka ba za a ce ba ba wanda zai gano haka sai wanda ya ɗari shugabanci me sai ku tambayi gero kwanan nan ya fita daga makaranta yana ma makarantar bai fita ba ba ya yi shi yana tsakiya a cutar da shi a yi wane ne a yi kaza a tafi a yi kaza shi kuma in ya tashi zai magana guda da sai a tara sai kai hakuri a ce babba ne ya kai hakuri sai kyale su ai yara ne za ka kaza kaza ko ya kai hakuri <laughs> kaɗan ka gani ka fara gani ne na ganin kin haka mutane sun sha su tashi da da ba su je su yi amfani da yawo na su samu makiya na su ba su baki Ka yi haƙuri malam ya na nadama abin da kuka yi na kaza kaza kaza san su dawo su ce a a a kada abokin gaba gaba ka ce yi nadama ha ba na me in yi abin da za a yi to mutane suna cutar da mutum yanzu an ga yara wani ce ba a tambar me yasa ka koro su daga nan ɗalibai har wuri kaza ce to me isa, ba ka tambaya me isa ka koro shin an gaya musu kasri ko ba gaya musu ba قلت استتبهم فإن تابوا iyaka kenan ba abin da ake nema a gare su ba na son sai an hukunta su ba wa illa fa'aridhum ala sayf kawai kakkashe su قال عمر وانا ارى ذلك عمر دان اوي شي نيما دي راي نا قال مالك وراي على ذلك kaga jigajigai sun haɗu akan wannan قال ابن وهب ان أسامة بن زيد عن أبي سهيل بن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال له Malahukumu fi hau la'il qadari. Menene hukuncin a waɗannan ƙadarayawa? kala mu ƙwalto iyo da an nemi su tuba. Fahimtar bu sike nan ku bi da hada minhole. Gobe lamya tubu, ku على وجه البغي قال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي فيه قال ويههم فأينهم عن هذه الآية فإنكم وما تعبدون ku da abun da kuke bautata wannan ku da wannan ra'ayi naku ma antum alaihi bi fatinina ma antum bi fatinina alaihi ku ba masu tsira ne ba ba za ku gagaran Allah da wannan ba ko kuma a ce ba za ku iya halaka kowa da ra'ayinku ba Ya kace ku je ku yi muwa mu yamu, ba ku iya halaka kowa kuma ku ba masu tsira bane ba ba za ku tsere ba illa man huwa salil jahi, sai dai ba ku iya halaka kowa sai wanda zai je wuta ne. Hmm. Ya? Hmm. eh wa illa na tuba eh wai o shi ne za a yaƙe su a kan tawaye ba shi ne kawar jirgin ba sai a yaƙe su a kan sun yi tawaye shi ne bagai تم الكتاب الجهادي من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعليه كتاب الصيد قوبي